محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل بدعة كل ضلالة في النار ثم أما بعد عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وأنه عليكم ورحمة الله وبركاته gaba da karatun mu na da izinin Allah ta'ala za mu ci gaba daga inda mu yau muna talata da yalla ba eh, goma ne akhira ko shekarar da arba'in da bakwai bayan Allah alihi wasallama daga maka zuwa madina wani shi ya dace da biyu ga watan disamba goma sha biyu da turawa da yawa da mun kamar mako biyu ba saboda wasu uzurra in ana iya tunawa muna cikin da mala yake mana sharhi da bayani game da abin da ya shafi imani da manzannin Allah alaihi muka ishara a wancan zaman manzannin Allah ɗaya ne daga cikin shekashikan iman. to mun yi wani sharhi har muka kai ga inda mala yi magana akan adadin manzannin Allah wanda ya ishara da cewa uh, suna da san adadin su sai Allah madaukakin sarki minhum man kasasa amma uh, ɗaya ɓangaren kuma wa adadin an san ko nawa ne saboda dalilin ya zo dalili ya zo alaihi wa alihi wa sallama din annabawa dubu ɗari ne dubu ɗari da daga cikinsu sai ya ce ɗari uku ne da goma sha uku gifari eh, muka ce tafiya akan cewa adadin manzanni sun gina magana su ne akan ah, wasu malamai sun ci hadisi ne da yi kuma hadisin yana da wasu hanyoyi daban da su malamai masu ra'ayi na biyu shi to hadisi ne ya kai daraja hadisi hasan kuma dama ya faɗi adadin manzannin to shi kamar da zo cikin wannan hadisi kamar yadda muka ci babu cin karo da juna a kan kuma abin da ya ke cikin wannan hadisi da ka fahimce shi akan cewa hadisi eh, domin da ke cikin alkur'ani shine Allah sallallahu alaihi wa sallama ne launi wahayi wasu manzannin amma amma wa yake masa wannan wahayi nabi sallallahu alaihi wa sallama bayan kan wannan nasi kuma Allah ya ga mishi ina fata ma akwai tsohon man kasusna alaika wa minhum man lam nakasusna alaika eh, eh, abin da ke godawa shi ne ma annabi san sarma bayanin sa ke wasu kissoshin su akwai waɗanda aka bashi labarin waɗannan kissoshi akwai waɗanda ba ba shi labarin kissoshin su ba to sai suka cikar jiki wannan ma'ana sanin kissar manzanni adadin su ne shi ma daban ranar hadisi nan da ya ambaci adadin su daga cikin su akwai waɗanda ba a bar kissoshin su ba a wancan zamanin a kida ah. ba ta yadda zaka ce min ba san adadin manzanni ba wani shi kuma yana adadin su kaza ne a akida tsakanin su mun gani ko kace sabani na ahlus sunna na ciki da malaman da suka tafi akan cewa wayanda suka yi riko da hadisi Abu Zarr suka ce hadisin dukkanin su ahlus sunna ne kamar duka sani ko a fikiwa a cikin maliki su kansu malaman maliki a wata matsala sai su yi samu ba da malikiya ne ba to wannan shine wallahu ta'ala alam to sai muka shi kuma bayanin ah, farkon kun gani yake ba mu kai karshen shi ba za ku a sadara ta biyu kullu rusul nuhun ko huwa nuhun farkon manzanni shine annabi kun gani ko wannan magana kamar da muka ishara a wancan zaman bayan mun dan shiga ciki kadan ah, ita ce magana mashhuriya gaskiya shi annabi nuhu alaihi salatu wassalam eh, malamai da suka tafi akan wani suna da hujjojin da suke daga cikin matan wahida fa ba sallahu nabiyyi na buhari mutane sun kasance al'umma ɗaya annabawa suna masu su yi wa mutane wa'azi suna mutane da Allah ta da masu imani sai gargadi da wa'azi tabaraka wa ta'ala ya tanada da ko suka kafirta to a shayin matan wahida mutane kun gani ko da zo ɗaliban eh, tafsiri suka fassara shi ko kuma suka kalli ma'anansa shi mutane sun kasance wato al'umma ɗaya bi ma'ana dukkaninsu akan turba ta fitra ta addinin Allah suke ina fata kun gani yanzu da lokaci ya yi nisa sai shaidan ya shigo yasa da sauwala waɗin shi da wasu wasin da ya sa mutane sai sa aka rarrabu waɗanda suka zama kafirai waɗanda suka zama mushrikai kuma suka kasance a kantur ba ta kware ina fatan gani yanzu kasantuwan an samu al'umma sun zama ba guda ba kenan ko da sun kasance ummatan wahida dukkanin su akan istiqama akan tafarkin Allah akan fitra yanzu da shi dan ya shigo tarwatsa su suka kasance ba al'umma daya ba wasu na shirka wasu na kaza to sakamakon an samu wannan matsala fa ba asallahu nabiyina mubashirin wa munzirin kun gane ko to yanzu wannan nasi da da malamai suka kalle shi da irin wannan ma'ana da na fara to sai suka ce ai farkon mutane su waye gari a matsayin ba al'umma ɗaya ba wannan ya faru ne kusan zamanin annabi nuhu alaihi salatu wassalam kamar da zo cikin hadisi abdullahi bin abbas asar daga abdullahi bin abbas radiyallahu anhuma ya tabbatar da cewa da mutane duk al'umma ɗaya suke duk akan tauhidi suke babu wata shirka sai da tafiya ta yi tafiya sai shi ya shigo aka samu wasu manya-manyan malamai mutanen kirki salihan bayi da suka yi ma Allah aiki kuma suke da tasiri cikin al'umma wannan bayan Allah sai suka rasu bayan sun yi abin da suka yi na hidima ga addini to da shaidan ya zo da irin wasu wasinsa sai ke ga mutanensu cewa ai su waɗannan salihan bayi da suka rasu abu ne mai kyau a yi mutum mutumin ɗinsu a yi hotunansu a aji a rika tunawa da su kada tarihi ya mance da su ina fatan gani saboda ga mutanen nan bisa ga kaddara kawai sai suka karbi wannan mummunan shawara saboda ka sai aka yi ta yi mutum mutumin kowane daga cikin su ana ajewa da ma'anar cewa kada a manta da su ko ana mutunta su ko ana karrama su da zuwa suka yi wannan aiki na farko su ma wannan jil din ko jama'a sai suka kari iya da jikoki suka biyo baya to yanzu a hankali sai jahilci ya fara mamayen su wasu da suka zo kai sai shaidan ya zo ga musu cewa wa'annan ai eh, mutum mutumin din nan a rika neman albarkansu mutanen kirki ne saboda haka a rika neman albarkansu ana musu kaza suna da kaza suna da kaza sai aka fara wannan daga nan kuma sai aka fara cewa a roƙe su suna biyan bukata ko gani ba to kai dai haka aka yi tattauna da ƙarshe in takaita ma labari kawai sai dai wannan hotunan nan na mutanen nan salihan bai kawai suka zama wato tsantsan gumaka tsantsan gumaka wanda ake bauta ma wanda ba Allah ba ina fatan mun gani Abdullahi bin Abbas ya ce wannan shine farkon faruwar shirka bayan kasa to sakamakon wannan mummunan canji da aka samu da al'umma suka karkasu bayan suka kasance ummatan wahida da shirkan nan ta faru wa'annan bayan Allah hotunan su aka ci gaba da bauta musu mutum mutum din suka waye gari a matsayin gumaka bayan da can salihan bayi ne to sai Allah tabaraka ta'ala ya aiko annabi Nuhu alaihi salatu domin alaihi salatu wassalamu domin ya mutane da'awa kun gani ko saboda kai ta jayayya da su akan su daina bautan wa'annan hotunan mutanen nan ko mutum mutumin mutanen nan da suke bauta ma da suka dauka a matsayin gumaka wanda Qur'ani ya faɗi sunayen wa'annan gumakan na ji a cikin suratun nuh ko Abdullahi bin Abbas ya ce duk wani gunki da ka ji an faɗi sunansa cikin suratun nuh ce to asalin sa ba ma sunan gunki bane sunan salihin salihin bawa ne da yar rasu wanda shi ɗin ya ce a yi hoton shi don kar a manta da shi wa ƙalu la ta zarun na aliha ta kuma wala ta zarun na waddan wala suwa wala ya gusa wa ya uka wa nasara yanzu waddan da suwa da ya gusa da nasara da waye dukkanin su na mutane kirki amma da aka mutum mutumin su lokaci ya yi tsawo aka ci gaba da wata musu sai suka zama gumaka kuma ko cito shine farkon waruwar shirka bayan kasa da waka Allah ta'ala ya kuwa nabi Nuhu alaihi salatu wa wasalam zai yake wannan ina fatan gani to yanzu muhallin hadisi cikin wannan labari shine cewa da Allah tabaraka wa ta'ala ce al'umma sun kasance wato mutane sun kasance al'umma daya babu shirka ba kaza fa ba'atha Allahu an-nabiyina mubashirin wa munzirina sai Allah ya ko annabawa mun faɗi a wani wasu darsa da muka baya cewa eh, idan aka ce nabiyina kalma ce wacce take tana nufin annabawa amma muka ce idan ta zo ita kadai to tana nufin annabawa a lokaci guda kuma tana nufin manzanni amma idan aka ce annabiyina ina fatan gani ko al'anbiya aka ce kuma war rusul yanzu annabawa da ba a rusul bi daban ina fatan gani to sai suka ce wadan Allah ta'ala fa ba asallahu annabiyina sai Allah ya aiko annabawa bi ma'ana sai Allah ya ko manzanni <coughs> to shi kuma annabi nuhu babu wata shakka babu tantama cewa shi manzon Allah ne ko ku gani ba to dan shi manzon Allah ne wanda kwaron wannan abin shi Allah ya ce da wani abin ya kasantu ya faru sai Allah ya aiko manzanni kuma sai zama shi Nuhu shi ne aka aiko a wannan zamani to da haka yake nan da wannan zaka wuce cewa kenan shine farkon bi ba ta kun gane duk wannan zagaye-zagayen nake ba ha kun gane abin da ka nufi yanzu al'umma muka ce da can al'umma sun kasance al'umma ɗaya ba shirka ba kafirci kun gane to da suka gurɓace suka karkaso su mushrikai wasu mutanen kirki to sai Allah ya aiko manzanni to wannan labarin da Allah yake bada labarin da shirka ta abko aka aiko manzanni to sai zama wa'annan mutanen da a farkon lalacewa har Allah ya aiko musu manzanni to annabi Nuhu ne aka aiko musu ko ku gani ba don haka nan gaba ne annabi Nuhu babu bi babu wani manzo kenan shi an mafumin abinda suke istishadi cikin nassin in ba ku gane shi mu yi gaba ila za ku gane wani abu nan gaba wani dalili shine inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'di Allah ta'ala ke gaya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ce inna auhayna ilayka lalle mu wahayi ga dukkan manzon Allah sallallahu alaihi wa kama auhayna ila nuhin kamar da muka yi wahayi ga annabi nuhu wan nabiyina da annaba ko kace manzanni min ba'dihi amin a bayansa wan nabiyina min ba'dihi kenan da annaba ko kace da manzanni min ba'dihi a bayansa to kaga in yace wan nabiyina min ba'dihi min ba'di nuhin kenan kaga wanda yana gwada kenan annabawan da Allah ya wahayi gare su ko kace zan zance wanda Allah ya wahayi gare su duka sun kasance min ba'dihi bayan wa kenan ba annabi nuhu da wannan sai zama annabi nuhu kaga kenan shine harkon wa shine harkon manzani kun gani ko inna wahayna ilayka kama wahayna ila nuhin wan nabiyina min ba'di wani nassin shine laqad arsalna nuhan wa ibrahima waja'alna fi zurriyatihim an-nubuwata wal kitaba Allah ta'ala ce hakika tabbas mun aiko annabi nuhu alaihi salatu wassalam laqad arsalna nuhan kenan yace wa ibrahim haka mun aiko annabi ibrahim alaihi salatu wassalam wayannan dukkanin su manzannin Allah ne dukkanin su annabawan Allah ne to sai Allah ce waja'alna fi zurriyatihim an-nubuwata sai muka sanya annabtaka cikin zuriyar annabi nuhu da annabi ibrahim wal kitaba da littafan da ni saukar in ji Allah dukkanin su cikin zuriyar annabi Nuhu da annabi wa Ibrahim ka saukar da su yanzu shi annabi Ibrahim bar shi ba shi muke magana kan shi ba domin shi <clears throat> ba can harko harko yake ba amma matsalar da muke tattauna akan ta shine laqad arsalna nuhan kun gane Allah ya aiko annabi Nuhu to sai ce sai ya sanya annabtaka da littafai wal kitaba da muka ce yana nufin da littafai وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتابة بمعنى وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتبة لتفنى duk Allah ya saukar to ya saukar da su ne cikin zuriyar waɗannan annabawan ko manzannin guda biyu annabi Nuhu da annabi Ibrahim <clears throat> muka ce shi annabi Ibrahim kaga ba shi muke magana ba muka ce don shi ne gaba baya yake yanzu idan annabi Nuhu kam shi ne na farko ko ka ce shi yake gaban annabi Ibrahim <clears throat> to sai nafsi ya karrara ya tabbatar da cewa annabtaka da Allah ya bayar kun gane ko da littafan da ya saukar ya sanya su ne cikin zurriyar annabi nuhu misali tun da shi a farkon dauki ayi kamar tana magana kan annabi nuhu shi kadai kun gane da zo ne yana nufin cewa kenan duk annabawa kenan ko kace da ni manzanni da Allah ya saka musu littafai manzanni da Allah ya saka musu littafai duka sun zo bayan annabi nuhu ne kenan <clears throat> ko ku gani ba da yanci cikin zuriya shi ne annabawan suka fito kuma cikin zuriya annabi ibrahim ne annabi nuhu ne aka saukar da littafin Allah kaga wannan yana wa'annan na shi automatically kai ka san ba su zo ba sai bayan mi bayan shi shi a gaban su ko da wannan sai suka ce kenan wannan yana gwada wa'annan annabawa da suke manzanni ne da Allah ba su tsarin shari'a da littafai dukkaninsu sun zo bayan annabi nuhu ne kun gane ko sun zo bayan annabi nuhu sannan wasu da dama daga cikin su kuma sun zo bayan annabi ibrahim to sai suka ce wannan shi yana gwada maka cewa annabi nuhu babu shakka shine farkon manzanni akwai hadisi mashhuri wanda ya tabbata cikin sahih bukhari da sahih muslim a kitabu tauhid hadisin shafa'a ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yana bayani akan yadda al'amarin shafa'a ceto kenan zai kasance a gobe kiyama matsala kan ash-shafa'atul kubra kun gani kuna suna hadisi da mai tsoko cewa mutane za su waye gari cikin yanayi mai wahalan gaske Allah tabaraka wa ta'ala zai kyale su cikin wannan wahalar ba tare da ya musu hukunci ba to abin zai saka mutane cikin kunci da zama kwarai Allah kiyaye mu Allah ya sauka to sai mutane su nemi ceton ubangiji ta hannun annabawansa ko su daga cikin annabawansa annabi ya bayanin annabawa wajen guda hudu da za a je wajensu wajen guda biyar zance ko da za a je wajensu a nemi shafa'a cewa su nemi ba mutane za su nemi cetonsu a wurin Allah ta baraka ta'ala kun gani ko amma kowane su zai kawo uzuri zai kawo uzuri cewa shi ba zai iya neman wani ceto ga al'umma ba saboda shi da kanshi yana da ni yana da laifin da yi za su je wurin annabi adam ya gwada yana laifi ya ce ce Allah bai bashi izini ba za su je wurin annabi nuhu shi ma zai zai kawo hanzari cewa ya yi addu'a da duniya ta nutse gaba ɗaya ina fata gani za su je wurin annabi ibrahim alaihi salatu wassalam shi ma zai kawo uzuri da hanzari cewa ya magana mai harshen damo ya ga ma marudu da aka tambayi shi matar shi yaya bi alaka shi da ita sai ce yar uwar shi ce bai ce matar shi ta ba ina fatan gani a nabi Musa kuma za su je shi ma wajensa shi ma kawo hanzari ba zai iya neman wannan shafa a wannan ceto ba saboda shi ma taɓa kashe mutum kamar da kusa ne a kissa za a jira annabi isa alaihi salatu wassalamu shi ma idan aka nemi ceton daga wurinsa zai kawo hanzari da uzuri cewa ba zai ba zai nemi ceton uh, mutane a gurin Allah ba saboda shi ma yana da laifi laifinsa shi ne an mai da shi dan Allah kuma an ci gaba da bauta masa ko gani ba don haka sai ce sai dai ku je wurin annabi sallallahu alaihi wa wa sallama mutane za su dauki uh, uh, juna su je wurin annabi sallallahu annabi ce ana laha ana laha ni ne na dace da wannan ceton ni ne dace da wannan ceton kuma wannan shine abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya masa alƙawali fa min al-layli ko min al-layli tahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda to cikin hadisin nan hadisi yana tsawo da yawa suka sani a gabar da ta shafi annabi nuhu bayan sun je wurin annabi adam annabi adam ya nuna uzurinsa to sai annabi sallallahu alaihi sai ce fayatin nasu nuhan sai mutane su kwashi juna su je wurin annabi nuhu alaihi salatu wasalam fayaquluna sai su ce wa annabi nuhu suna neman kamun kafa da ceto da gare shi su ce da shi ya nuhu anta awwalu rasulin ba'athahu Allahu ila ahli al-ard su ce ya nuhu ya kai annabi nuhu anta awwalu rasulin kai ne farkon manzo a Allahu ila ahli al-ard wanda Allah ya koshi a bayan kasa kun gane ko sai sun yi masa kirari da matsayinsa sannan su nemi alfarma ko ceto to a cikin wannan bayani sai suka ce Nuhu kai ne farkon manzon da Allah ya kobi a bayan kasa sai suka ce wannan hadisi baro baro yake a matsayin hujja gaskiya mai gwada cewa annabi Nuhu shine farkon wa shi ne farkon manzon ina fatan kun gani wanda shi yasa malam yake cewa wa awwalu wa awwalur rusul huwa nuhun alaihi salam muka ce kuma wannan zance shine fi shahara gaskiya shi ya fi shahara shi zaka gani yawa cikin littafai gaskiya na aqida amma ɗaya bangaren akwai cikin ahlus sunnati wal jama'a malamai masu kyawar aqida wanda suke ganin cewa eh, annabi nuhu alaihi salatu wasalam ba ne farkon manzanni ba ina fatan gani dukkan wani nasoshi da aka ranto suna da fassarar da suka yi masu don haka suka ce wanda a farkon manzannin Allah shi ne annabi Adam alaihi salatu wasalam annabi Nuhu kuma kun gani ko menene ta hujja idan mun ji hujjojin waɗanda suke cewa annabi Nuhu shine farkon manzanni kuma hujjoji karfafa kuma wasu kamar da karanta da kashi kashi na hujja ce sarihiya to menene hujjar su waɗanda suka tafi akan cewa annabi adam shine farkon manzannin Allah abinda suka ce a hujja da dalili mai hukunta cewa annabi adam shine farkon manzannin Allah suka ce idan ya zama cewa ma'anan manzon Allah a yi kwanaki mun yi magana akan bambanci tsakanin annabi da manzo ko yawwa to sai suka ce idan dai abinda malamai suka tantance kuma suka tabbatar ma'anan manzon Allah shine mutumin da Allah ta'ala ya aiko shi ya masa wahayi ya turo shi zuwa ga wata al'umma sannan ya ba shi littafi ko tsarin shari'a ina fatan gani ya ba shi tsarin shari'a da zai isar wa'annan mutane domin su rayu a ƙarƙashin wannan tsarin shari'a in ya zama cewa wannan shine manzon Allah a daidai lokacin da annabin Allah kuwa shine wanda Allah ya masa wahayi ya turo shi zuwa ga wata al'umma amma bai ba shi littafi ko tsarin shari'ar da wa'annan mutanen za su rayu a kansu ba amma ya umarce shi ne da ya jaddada shari'ar wani manzo da ya gabace shi suka ce to idan wannan shine annabi kuma wannan shine manzo to suka ce wannan yana hukunta annabi adam ya zan manzo ko mu gani ba suka ce domin lokacin da fa Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da annabi adam da matar shi daga sama bayan sun ci wannan itaciyar kun gani ko to babu shakka dole karanta tarihin su gurgudu abin da qur'ani ya isharar da sharhin da malamai suka yi to yana nuna maka zai fahimci cewa annabi adam fa bayan Allah ya masa wahayi to babu shakka shina da tsari da Allah ya ɗora shi akan shi da shi da wanda suka rayu tare da shi na yayansa ko ku gani ba da farko dai nasi na alkur'ani yana gaya mana cewa da annabi adam alaihi salatu wassalamu suka ce wannan itaciyar Allah ta'ala ya saukar da su a bayan kasa da shi da matar tashi har da ma shi dan Allah yake cewa fa qulna min minha jami'a sai ce fa imma yati yannakum minni hudan fa man tabi'a hudaya fala khawfun alaihim wala hum yahzanun ala ce fa qulna habitu minha jami'a sai muka ce ku sauko daga aljannan nan zuwa kasa jami'a dukkanin ku baki daya ihbitu minha jami'an wato da annabi adam da matar shi da hashi da shine ihbitu akai zamiri na jama'a sai sai ce fa imma yati yannakum minni hudan ko tabbas haƙiƙa shiriya za ta zo muku daga gare ni shine ya tiyan na yannakum minni kuda kun gani ko to wannan shiriyar malamai suka ce shine wahayin da Allah ta'ala ya shirya zai yi ma annabi Adam ya ba shi wannan shirya da addinin da zai ra'a kansa da kuma tsarin shari'an da zai ra'a kansa da shi da yayansa don haka ce faman a hudaya ma ya ce yannakum minni hudan lalle tabbas shiriya za ta zo muku daga wurina don haka faman a hudaya hudaya duk wanda bi shiriya ta wannan wahayin da zai maka kai annabi adam kenan wanda kunshi addini da shari'a wanda bi wannan tsari fala khawfun alaihim wala hum wa wa'annan babu tsoro gare su da ba da bakin ciki kun gane ko wannan shi ne a wannan nasin ina jin cikin suratu taha Allah ya yi umarnin cewa annabi Adam da matar shi sauko daga cikin ƙasa bai sawa mina ko to a can ma sai ce fa ma ya tayi nakum mini hudan fa man tabi'a ya fala zullu wala shika. ki lalle shirya za ta zo muku daga wuri na duk wanda ya bi shirya ta fala zullu ba zai bata ba ba zai bace ba wala shika kuma ba zai rashin arziki ba zai wahala ba to duka dai wayannan sun suna tabbatar da Allah ya karrara ma annabi adam cewa zai masa wahayi ba zai aiko mishi da shari'a wanda muka ce wannan shari'ar ta kunshi addinin da zai yi sanan ta kunshi tsarin rayuwar da zai kasance a kan shi da shari'a kuma za ka yi fahimtar wannan muka ce in ka duba kissar da abin da zo cikin asar na bayanin da ya shafi tarihin annabi adam a farko farko da shi da 'ya'yan da ya haifa yanzu wani ma da ɗaya daga cikin misalai wanda wannan zai gwada maka lalle fa annabi adam akwai tsarin da Allah dora shi na shari'a da yake rayuwa akan shi da shi da yayansa misali guda zan bayar shine misalin wannan auratayya da Qur'ani ba ba da labarin ta ina fatan gani tsari na auratayya da aka karrara cewa annabi adam lokacin da ya fara haihuwar zuriya shi ne uba na farko jama'a saboda ka ayan duka ayan sani ko ba gani ba ayan duka menene ayan sani don sun girma ana neman a haɗa su a wuri ko ba gani ba kuma an haɗa su auren ko ba haɗa su ba an haɗa su don ta hanyar haɗa su auren ne aka samu zuriya ta ci gaba ina fatan kuma duk asar sun haɗi wannan to yanzu ya aka yi annabi adam alaihi salatu wasalam a matsayin shi na annabin Allah ya fahimci wa'annan ƴaƴan da suka fito a matsayin uwa ɗaya uba ɗaya ya halatta su aure tsakaninsu ko gani abin gani ba idan ma mu tsarin da Allah ba shi ya za a yi fahimci wannan sannan a cikin wa'annan da suka fito uwa ɗaya uba ɗaya yayi aka yi fahimci cewa wa'anda aka aka aura kafin aka haife su a matsayin tagwaye su biyu Hassan da Hassan da kamushi Hassan da da Hassan ko da Husaina da Husaini kamar ka ce yan biyu amma maza namiji da mace ya aka to ya fahimci cewa su wa'annan tagwayen guda biyu namiji da mace bai halatta hada su aure ba ko gani ba ai duk kun sa labari abin da ya faru kenan ai ko tsakanin wa'annan mutane da suka shahara cikin kutubul isra'iyyar da da da, da suna kabila da habila kabila da habila ai kuma san kisan su ai masala aure ce sun tashi wannan da abokin taucin sa wannan da abokin taucin sa annabi adam ya ce to kai ba a hada ka da abokin abokin taucin ka sai dai ka aure abokin taucin dan wanka shi kuma dan wanka ya aure abokin waye taucin ka to ba gani wannan duka tsagi ne kuma tsagi ne ba to sannan shi yanzu shi shi shi ɗaya ɗin da ya ce bai da wannan tsarin da annabi adam ya musu sharri ba ai abin da ya faru da kashe-kashe shine cewa aka su ibada su gabatar da su ga Allah tabaraka wa ta'ala a ga wane ne Allah ya zaba wajen auren wannan da ake ganin tafi kyawu din kun gane ko fata karrama qurbanan fa tuqbila min ahdima wa lam yataqabbal min al-akhar ba haka abin faruwa to duka kun ga wannan tsari ne na auratayya shari'a ce jama'a kun gani duka Allah bai wa annabi Adam wannan kuma haka an kai da ƙarshe suka yi ibadar aka fatuqbila min ma wa lam yataqabbal min akhar ɗayan wanda annabi Adam ya zabi ya aure wannan da ya ayyana shi Allah ya yarda shi ya karbi ibadar sa dilala ko ishara akan cewa shi ya tabbata halaccin ya aure wannan da tafi kyawu din kamar da ake cewa ma karshe shi gudan yayi ta'addanci qala la aqtulannaka qala inna ma yataqabbalu min almuttaqin kun gane ko to da karshe dai haka fatawat lahu nafsu qatala akhihi fa qatalahu fa asaha ah to abin da ya faru kenan to abin da kasance da ku cikin wannan misali guda da muka bayar zaka wuce annabi adam da farko tabbas Allah ya mashi wani a matsayin shi na annabin Allah to sannan kuma akwai tsarin da yake rayuwa bi kan shi to wannan duk annabin da ya zama annabi ne Allah ya masa wahayi sannan kuma Allah ba shi tsari na shari'a da yake rayuwa akan shi da shi da al'umma shi yanzu wannan shine manzo kun gani shine manzo ba dole sai ka ce ni an ba shi littafi ba ya ba shi littafi khalas shi kenan sai zama littafi yana kunshe da da'awar sa kadalika da tsarin shari'a da Allah yake so ya rayuwa kanta ba ko wahayi sai aka yi masa wahayi zama ya kunshi tsarin shari'a shi kenan ya zama manzo Allah to sai suka ce to wannan yana nuna maka annabi Adam kenan manzo ne fa ina ma tun gani wannan falsafa da wannan bayani to wannan shi ma dai kamar wancan ne muka ce ba shi da wata matsala da zaka ce a samu mace aqida tsakanin mai ra'ayi na farko da mai ra'ayi na biyu kun gane sabani na cikin gida da haka muka ce kamar yadda bayani zai gabata ra'ayin nan da ya faɗi da farko babu shakka shine fi shahara a gurin malamai wallahu ta'ala a'lam kun gane ko to wannan shine wa awwalur rusuli huwa nuhun alaihi salam to sai ce wa akhiruhum kun gani shi ko wa akhiruhum wa khairuhum muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace wa akhiruhum amma na ƙarshen su su manzannin wa khairuhum kuma wanda fi su alkhairi mafificin su kenan muhammadin sallallahu alaihi wa sallam shine annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kun gane ko to haka kenan kamar ka ce da ni wannan gaba abin da malaka gaya mana farkon manzanni da kuma bi karshen su farkon manzanni ko dai ka ce da annabi nuhu bisa ga zance wanda fi shahara ko kuma ka ce annabi adam kamar yadda muka ce akwai malaman da suke da wannan ra'ayi amma cewa karshen su shine annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam kuma shi fi su alkhairi to malamai suka ce wannan fa wani abu ne wanda ya zama al-ma'lumu min ad-din bi-darura wato abu ne da dukkan malamai da al'umma gabaɗe sun jima'i da ittifaqi a shi kuma dole ne wanga a cikin addini dama imani mutum ba zai kammala ba sai ya yarda da cewa tabbas annabi shine karshen manzanni Allah saboda kai ta wannan matsala babu tantama a cikin ta ko shakku ko sabani kun gane ko saboda ka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama shine karshen manzannin Allah shine karshen annabawan Allah kun gane ko yawwa da wannan kuma sai risalar shi ko manzancin shi ta zama ta game kowa da ko ina kowa da ko ina in ba ku mance ba riwayoyi sun tabbata wala Allah zamu duba su daga cikin su cewa gabanin aiko annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama akan aiko annabi ne zuwa ga mutanen shi khassa haka sai ka ji an ce aiko annabi wani ila qaumihi ko mu gani ba to amma shi annabi sai aka aiko shi zuwa ga duniya baki daya kun gani ko saboda kuma ka illa kafatan lil alamin kun gani ko to kuma sai zama cewa manzancin nasa shine na kanshi da wannan sai zama manzancin nasa wato ya hada ko ina da ko ina sannan ya hada dukkan zamani tun daga shekarar da Allah ya koshi har karshen abin da ya rige na na zamani kun gani ko to wanda muka ce wani abu ne wanda malamai suka ijma'u da ittifaqi akan shi ba tare da wani sabani ba shi yasa malamai suka yi ijma'i da ittifaki akan cewa dukkan mutumin da ya yi musu ko shakkun cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama shine karshen manzanni ko ya saba ma wannan ka'ida to babu shakka kafirta Allah ke bi ma'ana duk wanda yake da itikadi a ransa da jin cewa bayan annabi akwai wani manzo ko bayan annabi akwai wani annabi kuma to babu shakka wani mutum ya kafirta kun gane ko wani abu ne mujma'un alaihi abinda malamai suka a akan shi wannan shi yasa jama'a wannan babbar kungiyar musulmi ta duniya da ake ce da ita rabitatul alamin islami mai hidikwata a saudiya wanda la'alla yan wasu na shek abaka mahmud gumi allah ji kansa da rahama ya zama cikinta a matsayin memba to sun karrara a rubuce da ijma'in dukkan malamai cewa akwai wata ƙungiya da suke dangana kansu ga musulunci da ake ce mata kadiyaniya wato rabit alamin islami sun karra cewa yan kadiyaniya kafirai ne kafirai ne kafa'an kuma an ka tabbatar da cewa duk wani ɗan kadiyani ko wani mai aqida kadiyaniya ba za a ba shi dama yayi aikin hajji ko ba ba ma za a bashi dama shiga haramaini ba ina fatan gani wannan kungiyar qadiyaniya a nan wuraren mu an fi sani ta da suna ahmadiyya ahmadiyya ah, ana samun ta jefi-jefi a cikin najeriya ah, musamman wasu wasu bangarori abin da uzuri wasu bangarori na yarbawa sannan akwai ta cikin benin benin republic Akwai su yarbawa su ma a cikin nijar galiban haƙuri wasu yan wani yarbawa sun shiga cikin wani ina fatan wani alhamdulillah da yan hamadiyya ana ce musu ahmadiyya ko a ce musu kadiyaniya asalin su mutane ne waɗanda suke bi ga da'awar wani mutum da ake ce da shi gulamu ahmad al wasu suna ce cikakken sunansa shine miza gulam ahmad al shi asalin sa da kasa indiya ne kun gane ko to shi miza gulam ahmad alqadiyani shi yadda awan cewa ai masa wahayi don haka shi annabi ne kun gane ka san wannan duniya da lamarin take subhanallah duk abin da ka jijjibo yanzu duk yadda yake da hadari da ban mamaki wallahi in dai musamman kana da dukiya sai ka samu biya wallahi haka abin yake ga wani lokaci kowa ka da kuɗi kana samu biya saboda shi dan zai tallata ka to wallan sana ma a cikin kana da kuɗi yawwa kana da'awa kana raba kuɗi ko gani ba to almuhimu dai haka aka samu matsala Gulama ahmad alqadiyani tun daga kasar indiya amma har da'awar shi shigo cikin afirka yana da'awar shi annabi ne kuma aka mutan suka yarda shi a matsayin shi annabi to a shahid waɗanda duk suka yi imani da annabtakan shi miza gulam ahmad alqadiyani to su ne rabitatul alamin islami suka karra cewa kafirai ne kuma lalle kada kasar saudiya ta ba su dama su ji hajji ko mura wanda wannan zai ba su dama su shiga haramai ne ko ba gani ba kuma za a su suna sallah suna waye duk ina abun suna amma dai da wansu ne akwai wani annabi bayan annabi sallallahu alaihi wasallam kun gane ko yawa saboda haka eh, shi gulam ahmad al da malaman da suke tare da shi eh, da'awansa <clears throat> duk abin da ka karanto musu na nasi na cewa annabi shine khatamun nabiyina sai ce ai khatamun nabiyina ba shine cikakken annaba wai khatamun nabiyina shine kawa annaba shine kawa annaba wai cikakken annaba wai an ce mishi khatamun nabiyina ne kuma yadda eh, zobe yake eh, kawa ga horci ko gani ba zobe kan ba kawa ne horci ba to ba gani kamar khatam ana ce ma khatam zobe ako kun gani saboda kawai ciya da Allah ya mace annabi sallallahu alaihi bai kasance uban ɗaya daga cikin su ba daga cikin ku ba walakin rasulullahi wa khataman nabiyina to khataman nabiyina wai shine shine kawar annaba amma ba wai shine cikamakin annaba bi ma'ana na kashi ba lakinin da wannan sai shi miza gulam ahmad al-qadiyani ya samu kofar da zai da'awan cewa shi annabi ne kuma an muka ce aka samu masu biyansa Allah ke to abin nufi dai wannan matsala shi muka ce da malamai suka suka yi ijma'i akan ta kuma suka tabbatar da cewa duk wanda da irin wannan akida ta yan ahmadiyya ko wadda ta yi kama da ita mai da'awan cewa akwai wani annabi bayan annabi sallallahu alaihi wasallama ko akwai wani wanda Allah ya masa wahayi bayan annabi sallallahu alaihi wasallama ko da ko baka ce wai annabi ne ba fa domin abin da ke wahayi jama'a in ce abin da ke annabi muka ce shine Allah ya koma mutum sako ko mu gani ba kuma ya ce ya umurce shi cewa ka ga mutane shine shine shine annabi ta kamala saboda duk wanda kace ya samu sako daga Allah mala'ika ya kawo mashi sakon wani addini alkhairi aikin alkhairi yace kuma kai kai ka faɗa mutane shikenan wannan shine ba na'am shine annabi shine annabi Allah to duk wanda yake da irin wannan itikadi ga wani mutum sunan shi gulamu Ahmad ko sunan shi wani sheikh ko sunan shi wani malami shikenan wannan sheikh ko gulamu Ahmad ko waye dai ya kama da shi annabi bayan annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya kare mu wannan shine ka samu kungiyoyi batattu da suke da wannan itiqadin wani lokaci sun sani wani lokaci ma ba su sani ba ina fatan gane saboda ka sai ga mutane suna cewa Allah ya aiko mu wani shugaban su kaza an kawo abin cikin takarda haske mala'ika ya kawo ce ai kaza ga falalan shi kaga wannan duka abubuwa ne masu hadari gaskiya kun gane ko to wannan shine eh, daga cikin hujjoji ne mafi bayyana a Qur'ani wanda suke tabbatar da annabi shine ƙarshen annabawan Allah shine cikamakin annabawa ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khatamun nabiyyin kamar da kana fadan su ko haka Allah ta'ala ya faɗa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ba babban kowa bane daga cikin mazajen ku ba ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum malamai suka ce ma'ana wannan shine annabi sallallahu alaihi wasallam ba babban kowa bane daga cikin mazajen ku ba ah, shine cewa shi annabi bai da da wanda zama rajul kun gani duka ƴaƴansa suna ƙananan sukarsu saboda kashi annabi bai taba zama ya zama cikin ƴaƴan shi an samu wanda an rajul ko kaci ga wasu rijal wanda ƴaƴansa ba duk ƴaƴan suna sune suna yara kun gane ko to an kore ma annabi wannan ne tun da yaran sun rasu eh, wanda wannan yana nuna cewa kamar ana kore gadon annabtakan shi annabi sallallahu alaihi Ah, kamar da ake gadon kamar dukiya kun gani saboda ka annabi ma bai da wani da rajul da zaka sawarai zama annabi ballantana bayan annabin ya wuce a ce to dan shiga shi nan ya zama rajul babban shi ya gadi annabtaka kun gani wannan to shine sirrin ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum tunda yaro bai zama annabi ko yaro na zama annabi ha kina da yaya maza amma tun suna yayar suka mutu to da sun zama rijal akwai yiwuwa kenan wani ce to ai ai guda daga cikin su ma annabi saboda ka gaji annabi saka hannuwa hannuwa ban shi to ba a ma samu wannan ba sai ce walakin rasulullah rasulullah sai dai shi annabi manzon Allah ne sai sai ce wa khatamun nabi da kuma shi ne cika maki annaba da shi aka rufe saka saboda ka khatam ba shi ne zo bai annaba babu saboda ka waccan fasara ta shi gulam miza gulam ahmad al dama yana daga cikin ah, hadari a babin tafsiri ko ka ce abu mafi haɗari a babin tafsiri ya zama cewa mutum zai iya ɗaukar ayata ta alkur'ani mai girma kun gani ya ɗaya karanta ta da larabcin shi da irin fahimtar da larabcin shi yana ba shi ɗaya fasar aya wannan abu ne mafi haɗari ga babin tafsiri kuma wala yana haifar da matsaloli cikin al'umma da kawo mutane rudu da zai raba kan al'umma amma abin da aka sani a babi sahihi a bayan tafsiri kuma a manhaji na salaf shine in ka karanta aya ina fatan gani ko ka larabci ko ka karanta yanzu kai ba ka da ta cewa aya ina fatan gani gayar abin da a ciki shine kana iya gane ɗaya da kun kalmomi abin da aya take nufi amma cewa ayar tana nufin kaza kai ba ka da ta cewa saboda shi yasa ya zama ƙa'ida ta tafsiri shine abu na farko in ka karanta aya to sai a samu abin da muke cimshi tafsirul qur'ani bi mi bil qur'an yawa saboda in ka karanta aya sai ka lalabo wata irin ta sai ka ce lalle aya ga haka take ni don ga aya cikin suratul qada ita ma ta faɗi kaga kai ba ra'ayin ka bane in baka samu wannan ba sai a koma tafsirul qur'ani bis sunna in ka karanta aya sai ka lalabo wasu hadisai da Allah ya sa ka san su ka samu ne hadisi relevant to wannan aya kace to ayin haka take ne saboda annabi ma gashi sahihin hadisi ya ce kaza ne kidan ayin nan tana nufin kaza don annabi ya ce kaza ya zo ce rawa kai ka taka illa bayani da kai ba ka da mai ra'ayin kai kanka in baka samu hadisi daga annabi ba sai ka lalabo nusa sahabbai al'asaru da suka tabbata daga sabai ka karanta aya ka ce to ayin nan haka take nufi saboda an rasu daga Abdullahi bin Abbas ya ce kaza shi ya fassara ta haka shikenan ko gani ba in baka samu wannan ba su sai ka lalabo wata magana daga cikin maganganun tabi'una tabi'ai su ne Allah ya musu shaida ko da sahabban da tabi'ai da atma'u tabi'ina su wata ka karanta ayar ka ce to tabi'i wani misali ka ce al da ko ba gani ba ko ikrama maulud wani Abbas haka ya fassara ayar nan gashi asar sahihi daga gare shi shikenan kun gani in baka samu maganar tabi ba sai ka lalama maganar asba'u tabi'ina kun gani su ma sai ka faɗi fasara to yanzu haka ake fasara alqur'ani jama'a kuma duk wanda ya yarda shi fasara alqur'ani haka da dukkan nasun shari'a to za ka ba zai kawo mutane rudu da sabani ba yanzu matsalar shi gulam ahmad da yake cewa wa khatamun nabiyina cewa khatamun nabiyina yana nufin zubin annabawa to challenging ko kalubale da malamai suka yi masa yanzu kai gulamu ahmad da ka fassara wa khatamun nabiyina cewa yana nufin zobe annaba don haka annabi ba cika maka annaba bane amma kawar annaba ne wani wace ayi ta bakin ne wannan fassara ɗaya kenan in babu ayar ina annabi ya faɗi haka wani hadisi ne faɗi haka in babu hadisin wani sahabi ne ya fassara aya irin wannan fassara in babu riwaya daga sahabi wani tabi ne ko ne a da gaba ɗaya malaman salama wanda ya wannan fassara to kaga kenan in dai dukkan sahabbai da abin da karo su daga annabi sallallahu alaihi wasallam daga magabata kuma daga gari ba su fassara ayar na irin wannan fassara ba to kai yanzu kai da kai mata irin wannan fahimta kai ka buci gaskiya kun gane ko to wannan shine gaskiya da irin wannan mummunan fahimta ta rakakawa ka yi mu'amala da nassin shari'a da fahimtar ka kai kadai kana tinkahu da irin wannan ne yan bid'a suka bace ko ku gani ba kawai sai ka ji malami ya sha iska ya a ce haka take ban karata saboda shi wai ya ilarci eh? ina fatan gani wannan to haka nan ne gulam ahmadu da da wanda yake bi shi qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi zalika falyafrahu wa khairu mimma yajma'u sai ka bankara wannan kace maulidi take nufi fa bi zalika falyafar huwa khairu mimma yajmu mimma yajmu da to maulidi ke yanzu kaga in kace muna maulidi yake ni yanzu tambayar ita ce to karanto muna aya da ta tabbatar da haka in babu ta kawo hadisi in babu ta kawo magana sabai wa haka babu to abin da irin wayannan matsaloli haka ya kamata yan wasu hance su eh, kuma muke cewa in ka fahimci nasi idan haka nan zaka fahimci kimar tafsiri kuma ka san eh, in kana karatun tafsiri ko kana sauraron tafsiri ka san wani tafsiri ne eh, wanda kake iya fa'idarta da shi da kuma tafsirin da yake kamar kamar ka ce shafa labari shi ne masu eh da labarai kawai kamar nan saki can Allah ke to wannan shine za mu karanta eh, abin da zo cikin sunna wanda yake tabbatar da cewa annabi fa sallallahu alaihi wasallama shine kanshin annabawa shine khatamun ne ya faɗi da kanshi sallallahu alaihi wa sallama cikin hadisi sahihi eh, wanda za mu karanta shi a darasi mai zuwa ina fatan gani to wannan da shine wallahu ta'ala alam muna fata abin da muka bisa ga sawaba Allah amfani mu da shi ba mu ladansa wanda muka kuskura kuma Allah gafarta mana yafe mana shafe cikin zakatan wa سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم عليكم السلام أحسن كلام مدرسة هنا عملية أكو عملية هو من to ka ja ko ah. ai shi yasa ni dan yin shara zuwa ga wannan eh don haka nace amma yan wayar ba su mun aikin gafara na'am akwai shi kaji kaji da tijo ce akwai su aligas eh, ya ma ayyana wuri <laughs> wajen agege Allah ke <laughs> eh kwarai ha wajen ibadan kaza da sauran dunna na san yi ma suna komi suna yi ayi eh ayi da boye ne gaskiya ayi duk wanda ka gaje odiya eh ba su nuna yan Ahmadiyya ne gaskiya eh amma duk wanda ya gwada cewa sarahatan shi Ahmadi ne ko Qadiyani ne ya sauka Saudiya ina tabbatar maka ba su bari ya wuce kwarai da gaske wannan shine abinda Rabitatul Alamin Islami suka karara Allah ya kiyaye assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh na'am